da kuma sauran al'umma bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda muka ji bayani daga malam ibrahim da ya gabatarwa an nemi da in yi bayani ko in yi tsokaci akan wasu darussa daga rayuwan uwar muminai hafsa yar umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda ban san me yasa aka saka na a tsakiyar malamai na ba amma alhamdulillah tun da malamai na yi dama da hagu da ni kuma kusan duk darussan da zan ambata sun riga sun gaya mana da haka ni kawai zan gaya mana dan abin da ya sawwaka ne da fatan Allah ubangiji ya datar da mu a zan yi a magana akan hafsa a gabobi guda biyar wanda a kowane gaɓa ila iya fitar da fa'ida guda ɗaya sai ya zama fa'idojin guda biyar insha Allah sun wadatar da mu wace ce hafsa hafsa kamar yadda muka ji ita ce yar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu Umar dan Khattab wanda kamar yadda malam ya ambata shi Umar ba Quraishi ne amma adi da haka ita ma hafsa ta kasance a al'adawi kenan Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda mahaifiyarta sunanta Zainabu yar Maz'un yar uwa ce ga wannan sahabi da ake kira Usman dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda baki daya a Hafsa ita ce yar Umar wato ta fari ita ce babbar ya cikin ƴaƴan Umar Allah ya kara masa yadda da shi da yin wato ƴaƴansa Umar yana da ƴaƴa goma sha uku to ita Hafsa a ɗakinsu wajen wannan mahaifiya nasu Zainab ƴar mas'ud su uku ne kaɗai daga ita hafka din wacce ita ce babba sai ainihin abdullahi da kake ji ake cewa abdullahi dan umar ɗakin su ɗaya sai kuma wanda ake kira abdurrahman al-akbar wato abdurrahman babba saboda umar na da abdurrahman kusan guda uku to an bambance su da cewa wannan abdurrahman babba su ɗakin su ɗaya kuma tsakanin haihuwan hafsa da abdullahi dan umar kusan shekara shida ne an haifi hafsa kafin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru biyar ma'ana shekaru biyar qabla al-bi'sa aka haifi Hafsa ‘yar Umar Allah ya ƙara masa yadda. A ta musulunta tare da mahaifinta a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi aka aiko shi a matsayin annabi da shekaru biyar a lokacin da Umar ya musulunta to tare suka musulunta da Hafsa. Kaga lokacin shekarunta kusan goma kenan. a ta yi aure kafin ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji ummuna Khadija amma kuma ita wato aure ɗaya ta yi kuma wacce ta aura shi ake cewa Hunais ibn Khuza'a wannan Hunais dan Khuza'a yana da cikin sahabban da suka hijira zuwa ƙasar Habasha amma hijira ta biyu bai yi na farko ba sannan malaman tarihi suka ce bai auri hafsa ba sai bayan dawowa wannan hijira domin a tarihi ba ji cewa hafsa ta je an yi wato ƙasa habasha ba inda ku ya aure ta kafin sannan da tare za su je da haka sai da ya dawo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga sahabbai su fara yin hijira su tafi madina to shine aka ji cewa sun yi hijira ne tare da mijinta hunay ba iya kiyaye yaushe suka yi auren ba a lokacin da suka yi hijira suka koma madina malamai suka ce a shekara ta biyu ko ta uku Allah ya mushi rasuwa sakamakon rauni da ya je a yakin badar ko uhud waɗanda suka ce shekara biyu suka ce yakin uhud kawai ya je a badar afwan waɗanda suka ce shekara uku kuma sun ce ya je badar ya je uhud a dai, ya rasu a mafi yawan zance bayan shekara ta uku da an yi wato aka yi hijira aka dawo madina kaga a lokacin shekarunta ashirin kenan wannan shine gabar rayuwarta na farko rayuwa na biyu shine ainihin wato daga wannan lokaci sai Umar dan Khattab dan an ce ta a watan Sha'ban a wannan shekara ta uku bayan hijira sai ta gama idda sai Umar ya fara duban wane ne wanda ya dace ya aure Hafsa saboda zaman da suka yi da Usman din can bata haihu ba ina fata an gane Umar sai ya tunanin bari ya zo ya samu Usman dan Affan domin shi kuma Usman a daidai lokacin shi ma matar shi Ruqayya yar manzon Allah ta rasu. Da haka sai Umar ya ga ga dama ta samu tunda Umar a Usman yanzu bai da mata bari in kawo mishi Hafsa domin ya aura. Ya zo wa Usman magana Usman a lokacin sai ya ce ai shi a wannan lokaci ba wata ƴa mace da take birge shi a duniya. Da haka shi ba ta mata yake yi ba. A ce wanda yake auren ƴar manzon Allah ta rasu ta ga damuwan nan sai sa ce bai da bukatan mata yanzu sai Abubakar Umar bai a hakura ba sai ga bari ya je samu abokin shi Abubakar babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar zo ka aure ta Hafsa sai Abubakar ya share shi bai ce mishi eh ba bai ce mishi a ba to wannan abin ya fi bata wa Umar yar fiye da abin da Usman ya ce sai kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kai kara. malaman yi suka ce sai manzon Allah ya ce wa Usman a ya ce ma Umar afwan shi Usman ina fatan Allah zai haɗa shi da wacce ta fi yarka alkhairi ita kuma yarka Allah zai haɗa ta da wacce a da wanda ya fi Usman alkhairi Umar zai bai fahimta ka ba bayan kwana biyu sai manzon Allah ya ce zai auri Hafsa haka ba za a haɗa manzan Allah da Usman ba ko? Shi kuma Usman sai manzan Allah ya aura mashi kanwar ruƙayya ita ce umma kulthum to da haka ainihin wato Hafta ta zama daga cikin hasul mumini to Hafta ita ce mace ta farko da annabi ya aura bayan hijira a garin Madina mun ji yanzu malamai sun gaya mana annabi ya auri Khadija ya auri ummu Sauda da ainihin wato Aisha da a Makka amma dawowa Madina hafta ce manzon Allah ya fara aura da aka ita ce a lissafin matan manzan Allah ta hudu kenan an fahimta shi yasa wancan mai urduza yake cewa a da yake lissafa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khadijatun fa saudatun tun wa hafsatun to a daidai wannan lokaci ina son ku kiyaye wannan gabar. kun ga hafsa yanzu ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mace guda biyu a gabanta to kuma wacce take da ƙananan shekaru a cikinsu ita ce Aisha da haka a wannan lokacin ba ta da aboki wato na rigima irin Aisha shi yasa Aisha wannan lokacin take cewa hiya allati tusamini baina azwaji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take jayayya da ni ita sauda ta tsara fi shekaru to a daidai wannan lokacin sai zan suna ainihin wato rikici sosai ana cikin wannan yanayi manzo Allah sai ya aure wasu matan kamar irin su Zainabu yar Jahash irin su ummu salama to daga nan kuma sai hafsa da aisha sai kuma suka ɗinke jama'a fahimta ko kun san yawanci mata dama ba kwa ƙawance keniya sai kun gama rigima tsakaninku idan kuma aka fara kawance sai ku ga ƙawancen ya yi ƙarfi to daga wannan lokacin sai aka aka haɗa wani group guda biyu a gidan manzon Allah wacce Aisha da Hafsa da ainihin wato ita wancan Sauda da kuma Safiya ita ma bayan an yi gumurzu da ita daga ƙarshe aka haɗu su ne ɗaya su kuma sauran matan ɗaya guruf ɗin Aisha ita ce shugaba a nan umu Salama ita ce shugaba a can to wannan alaƙa da ya kulli tsakanin Hafsa da Aisha sai ya zan yanzu suna da wani irin wato kusanci fiye da dukkanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka hauri Zainab sai wasu al'amari suka faru daga ciki manzon Allah kafin ya zo ɗakin Hafsa zai fito ɗakin zainabu ne sai ya shigo na hafsa daga na hafsa sai na yi wato aisha to sai zan Zainabu ita ma ta tsole musu ido to kuma tana da wata ɗabi'a wadda manzon Allah yana sha'awar wannan ɗabi'a duk sanda annabi ya zo ɗakin ta sai ta gabatar wa manzon Allah zuma annabi ya sha annabi yana son shan zuma to sai ya zan wannan zuman hafsa da aisha suna jin haushin abin da take yi da haka sai suka haɗa baki cewa duk ran da ya fito daga ɗakin ta yana shigowa ɗakin ki ki ce kina jin ainihin wato wani yanayi mara daɗi dan manzo Allah shi kuma baya son a ji wani abin kyama ta tare da shi ileko yana shigowa ɗakin Hafsa sai ta ce me ke wannan irin tashi haka manzo Allah ya ce ba wani abu zuma ne na shawo a ɗakin Zainab ta ce kai wannan zaman ko sun shawo maɗaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ba daɗi amma sai ya dake yana shiga ɗakin Aisha ita ma sai ta irin haka kaga hada baki irin na mata ko sai sa mata wato sai Allah eh ji yadda kake ganin kai jarumi ne wallahi an ka zo gaban mace ka kwantar da kanka in ba ka ba za ka sha mamaki maza Allah haka ya sifanta su Ya ce ban taba ganin wato mai rauni amma wacce take kada jarumin namiji mai kaifin basira min ihda kunna ya ma'asharatin nisa alherin Allah ya kai ga mata ko to me ya faru wannan al'amari sai ya tayar wa manzon Allah hankali sai maza Allah ya ce to daga yau na haramta wa kaina shan zuma shine Allah ya saukar da ayan suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kaga sakamakon kisisi nan wa Hafsa da Aisha wasu malamai suka ce wani al'amari ya ƙara faruwa wata rana Aisha ita take da girki manzo Allah sallallahu alaihi kafin wato a yamma sai ya shigo da ɗaya daga cikin sadakunsa Mariya alkisiya ya shigo da ita ɗakin Hafsa ya ainihin wato tare da ita ko ya kwanta da ita Hafsa sai ta shigo ɗaki a daidai lokacin ta zo ta ga manzon Allah sai hankalin ta ya tashi ta ce ya za a yi min haka ranar girki na sannan kuma a cikin ɗaki na a kan gado na gaskiya ban ji daɗi ba ka za ka sai annabi ya ce to kina son yi wani abu wanda zai sa ki yi haƙuri akan wannan al'amarin ta ce menene manzo Allah ya ce daga yau zan haramta wa kaina wannan matar Mariya ya ce a ko in an yi haka ko an biya ni dama abin da suke nema kenan saboda Mariya kyakkyawa ce to ta tsole musu ido duk da ita fa baiwa ce ko kuma sadaka ce an fahimta ko amma sai manzo Allah ya mata sharadi yace wannan al'amari kake gaya wa kowa tsakani na da ke ne tace ai an gama ba dai ka haramta masa kanta ita ba annabi ce eh shikenan manzon Allah na fita kafin ka ce bihim ta ji ta yi sallama kofar ɗakin Aisha Aisha kunninki nawa ce <laughs> akwai labari kenan yace mutumiyar yau an haramta ta ba haka kuke yi ba fata Allah ya gafarta mana da kuwa ki daya <laughs> an haramta wa Mariya aiko sai suka tafa kamar yadda kuke yi din nan ko to nan take sai ga wahayi daga saman bakwai Allah ya tona asirin abin da suka yi shine wasu malamai suka ce Allah yake cewa wa in asarra nabiyyi ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa arada ba'd annabi yazo ya faɗa mata shine sai kuma abin ya daure musu kai dan sun san wannan labarin tsakanin su ne ba wanda ya sani shine suke cewa man an bar aka hada manzo Allah yake na ba'an yal alimul khabir Allah mai bada labari mai tona asiri shi ya tona min asiri da haka ku tuba abinda kuka yi ba daidai bane to wannan al'amari wasu malamai suka ce shi ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji babu daɗi tare da Hafsa da haka sai ya kudura aniyan zai sake ta tare da wasu malamai sun ce asalin dalilin domin Hafsa ta taɓa fuskantar saki shi yasa na kawo shi a haka a gidan manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudura aniya sai ga mala'ika Jibril Allah ya turo shi cewa ya je ya gaya wa manzon Allah ya fasa wannan kudirin na ainihin wato yunkurin sakin hafsa fa innaha qawwamatun qawwama domin hafsa tana da yawan sallah na nafila sannan kuma tana da yawan azumin nafila manzo Allah sai ya fasa sakinta a wasu kaunan aka ce ya aikata sakin a aikace ya sake ta har abu nu'aymin mai da ya kawo kisoshin guda uku a cikin al'iliya ya ce sai ƙannen mahaifin ko ƴan uwan mahaifin hafsa suka zo gidan akwai wanda ake cewa Kudama akwai wanda ake ce cewa Usman dukkan su ƴaƴan Mas'ud ƴan uwan mahaifiyar ne suka zo gidan suka zo su binciki me ke faruwa domin su yi wa Hafsa faɗa sai suka same ta tana ta rusa kuka tana ganin su ta ce wallahi baba ko baffa ko kawu ko wane ne wallahi ba wai na yi ganganci ba ne. za ta fara bada uzuri kafin su fara mata faɗa sai manzo Allah ya shigo ɗakin manzo Allah ya ce ai mala'ika Jibril ya zo ya same ni ya ce in maida ta saboda sawama ce qawama sannan wahiya wahiya zawjatuka fil janna matarka ce a aljanna a wani labarin har ila yau aka ce har wato labari ya kai ga Umar Umar ya fito yana ainihin wato ta watsa ƙasa akan shi yana cewa Umar ya shiga uku ya lalace shi kenan Allah ya fita cikin lamarin Umar har ɗar da take gidan manzon Allah Annabi ya sake ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya tausaya wa Umar saboda darajan shi sai Allah ya aika mala'ika Jibril je ya wa manzo Allah ya maida ta a shahid ko ma wanne ne dai wannan shine abin da ya faru game da batun sakin Hafsa da kuma maida ta sannan kuma aka saukar da ayan ya ayyuhan nabiyyu idza sallaqtum nisa fa talliquhunna li iddatihin to wannan shine irin abubuwan da ya rinka faruwa da Hafsa a gidan auren manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wacce wannan dalili ya sa Umar aka ce daga wannan lokacin sai ya rinka ainihin wato ba hafsa close matching baya nesa da ita Don tun da har ta taɓa yin abin da ya sa annabi ya yi yunkura ko ya sake ta to yana jin tsoron nan gaba kata kuma Bini-bini Umar zai zo gidan sai ya shigo ɗakin yaya zaman ku yaya labari ba matsala dai ko har ya gaya mata maganar can da kuka ji malam ya gaya mana Umar yake ce mata ki ji a hankali kin ga wannan yar faran nan kada ta tsole miki ido cewa annabi ya fi kaunanta matsayin ki daban nata daban da haka ki zauna ki bautan Allah a ɗakin miji ki mutu ki zama daga cikin matan manzon Allah to kuma Allah ya sa wannan wa'azi yayi mata tasiri shi yasa ranan da suka taɓa haɗewa manzon Allah matan duka har annabi ya ƙaurace musu a gidan yayi kwana ashirin da tara bai shigo gidan ba da labari ya kai ga Umar Umar a gigice ya zo gidan ya ce na ji labarin manzo Allah ya kuma sakin ki ko ba ki ji maganar da na gaya miki ba ya yi mata fada ya ce to mu dai ba mu sani ba ya sake mu ne ko bai sake ya ce wallahi in manzon Allah ya sake ki a wannan karan ban san ta yaya kuma zan je in fuskance ki ba kin san dai an taɓa yin daya a baya daga ƙarshe bayyana Umar ya zo ya samu manzo Allah nabi ya ce bai sake su ba ya murna ya yi farin ciki aka Umar ya ta fatan Allah dai ya sa auren ya wanzu har Allah madaukakin sarki zai tabbatar da cewa to waɗannan su ne ka duniya da lahira la yahillu laka nisa min ba'dihinna walau a'jabatka husnuhunna ila akhir al-aya to me nake son fitar a karkashin wannan mu duba daga ainihin wato wancan tasowar Hafsa zuwa daidai wannan gaba a rayuwarta waɗanne darussa za mu fahimta na ɗaya Hasta ta samu tarbiyya a gidan mahaifinta shi sa duk yarinyar da ta yi wato kidin iyayenta har ya zan ta rasa tarbiyya ƙarshe ta je ta biya wa ɗan kani Wood ko nollywood ko whatsapp wood ko wani irin wood wood da suke bi ko ta lalata rayuwanta wannan ya nuna ba ta ɗauki rayuwa irin na matan manzan Allah don kun ga hafsa yadda ta yi albarka irin yadda sauran matan maza Allah suka yi albarka saboda ta yi biyayya ga mijinta har aka ce sunan da Umar ya sa mata na haffa malamai suka ce daga kalman ar-rahma ne ar-rahma wato iglet kenan wannan shaho ake cewa ko to ta macen Umar ya sa mata ne domin yana fatan ta zama wata gwarzuwa jaruma ile ko yadda ya zata haka abin ya kasance wasu malamai suka ce a daga ainihin wato sunan hafsu ne ita kuma aka sa mata hafsa wannan shi ma kaga dai zakanya kenan wato suna ne na nuna fatan yarinyar ta zama wata jarima gwarzuwa kuma ile haka ta zamo shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ce hafsa ta zama ainihin wato wata mace wacce take da ƙarfin zuciya da take tunkaran al'amura da ilimi domin Allah ya sa ta yi ilimi ta yi yaƙi da jahilci da haka ta karantar da wato ilimomi daga manzon Allah da dama aka ce tana da hadisai sun kusa sittin Bukhari da Muslim da sauran malamai duk sun fitar da shi Ku kaga wannan idan bata tsaya ta nuna wannan jarumtan ba ba a haka ba sannan ku duba lokacin da Abubakar ne Siddiq suka yi ittifaki akan za a fitar da mushafin Alkur'ani an rubuta Alkur'ani a wannan lokacin sai aka bar a hannun khalifa manzo Allah shine Abubakar bayan rasuwan Abubakar da Umar ya zama khalifa wannan mutafin Umar ya ce a dauka a kaiwa Hafsa ta ajiye shi saboda ya gamsu da ita ke yanzu idan mijinki malami ne ko mahaifinki malami ne ya kike kula mishi da littafan shi akwai matar da duk littattafan mijinta to sai dai ta watsar da shi a zuba mishi manja yara su fitsari a kai amma kayanta na danki suna nan kullum suna sharewa kaga baki zamo irin hafsa ba hafsa ita ta kiyaye mushafin alkur'ani har lokacin rasuwanta a zamanin usman ne ya je nema alfarman ta bashi wannan kwafin sai a ƙara yin wasu nuska daga mushafin alkur'ani daga nan aka kiyaye muna alkur'ani wanda gashi yau muna alfahari da shi a matsayin littafin Allah da muke haddacewa sannan kuma daga cikin abin da zamu ɗauka na darasi shine ashe wannan ya nuna idan ana ainihin wato gidan miji to kokari ake a bi Allah a bi kuma miji a gidan aure shi yasa aka ce Hafsa tana kishi akan manzon Allah matuƙa farkon lokacin auren Safiya aka ce sai da ta rinka gwaba mata magana tana ce mata ibnul yahudi yar yahudawa a Safiya ta zo tana kuka a gaban manzon Allah annabi ya ce lafiya ta ce hafsa ce take zagi na wani yar Bayahudi? yanzu Allah ya ce to sai me ki gaya mata ai ubanki ko kakanki annabi ne shine ishaq kuma dan uwansa amminki kenan shi ma annabi ne kuma gashi kina karkashin annabi to ita a gaya mana a cikin dangin su waye annabi misali ko shine sai safiya ta dan samu dan karfin zuciya haka sai sa wani lokacin mata na rikici to ba laifi miji ya dan a goyi bayan wanda aka cuta kaɗan saboda <laughs> a ɗan daidaita ko sannan manzo Allah sai ya ce wa Hafsa ittaqillaha ya Hafsa ki ji tsoron Allah kaga wannan ya nuna irin zamantakewa da suke yi suna yi ne domin dai su nuna ƙaunansu ga Manzo Allah da kuma ba da kariya ga Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka kamar yadda nace duk wani fa'ida da muke bukata to malamai sun riga sun fitar mana da shi a cikin bayanansu ni kawai ba dan ainihin wato tsari da aka yi ba to babu bukata sai na yi wani magana da haka anan zan saurara insha Allah saboda yanayin lokaci wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah